بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رام تاشي درسي ندري دا أربعين أتكن كراتمنا الجامع الصحيح نا إمام مسلم من الحجاج رحمة الله عليه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 بسم الله قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز نعم قال المصنف رحمه الله كتاب الجنائز لتاف الجنائز الجنائز جمع جنازة كو جنازة نعم. بالكسر آه، والفتح والكسر أفصح تمام إمام النووي يجي wa yuqalu bil fathi lil mayyit wa bil kasri lin mayyit in aka ce janaza ana nufin wato bil fathi shine al wa bil kasri kuma ita makarar inda gawar akai wa yuqalu aksuhu ana kuma fadan aksun wannan wal jam'u janaiz bil fathi la ghayr ba jinaiz ba janaiz mushtaqqatun min janaza idha satara والمضارع يجنز جنز يجنز أي إذا satara saboda gawa yadda ake suturce ta ɗaya daga cikin abin da Allah ya karrama bani adam kenan cewa ba a kyala gawarsa haka a waje ana ana suturce ta a ɓoye wato a abin ne gawar na'am babu talqinil mauta la ilaha illallah babin lakkana ma wato mamata masu a wanda mutuwa ta zo musu a rin alakana musu la ilaha illallah قال وحدثنا أبو كامل الجهدري نعم فضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر دكا ننسو دقا بشر شين ابن المفضل قال أبو كامل أبو كامل يتي حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل يا ذن تامنا قال حدثنا عمارة بن غزية نعم قال حدثنا يحيى بن عمارة نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول يتي ناجى أبو سعيد الخدري ينا تشيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كلك نام ممتنكو فإن لا إله إلا الله معناه وندا متوى تحلرتو مسا wato ku tunatar da shi la ilaha illallah don ta to shi ne ƙarshen zancensa a duniya wannan wal'amru bi hazar talqin amru nadbin wa ajma al'ulama wa ala hazar talqin wa karihul iksara alaihi wal muwala li Allah ya jiru bi ziki halihi wa shiddati karbihi fayakrahu yakrahu zalika bi qalbihi wa yatakallamu bima la yaliq قالوا وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيفه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه وهذا مجمع عليه نعم ala wa sa'id sa'id ya zanta mana wannan hadisi ala haddathana abdul aziz yace haddathana abdul aziz yana yana nufin ad ya hawwala sanadi kuma yace abubakar ibn abi shayba ya zanta mana khalid ibn makhlad al-qatwani yace sulaiman ibn bilal al-madani dukkanin su da wannan isnadi kuma abubakar da usman ibn abi shayba yan uwa suka hawala sanadi amr ibn muhammad an-naqid ya zanta mun duk su su uku duk suka su suka ce abu khalid bin al-ahmar sulaiman bin hayyan ya zanta mana daga yazid ibn kaisan daga abu hazim salamata bin dinar abu hazim maula azza kenan an abi huraira daga abu huraira ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nama ma mamatanku la ilaha illallah to kaga wannan ya nuna cewa hadisin aziz ne abu sa'id ga abu huraira na'am babu ma yuqalu inda musiba babun abinda ake faɗi yayin saukar musiba قال حدثنا يحيى بن أيوب نعم وقتيبة ده قتيبة بن سعيد وابن حجر ده ابن حجر علي جميعا دكا ننسو ده إسماعيل بن جعفر المدني قال ابن أيوب يحيى بن أيوب يتي حدثنا إسماعيل يتي حدثنا إسماعيل قال أخبرني سعد بن سعيد سعد بن سعيد شين الأنوان يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر بن كثير ده عمر بن كثير ابن أفلح ابن أفلح عن ابن سفينة ده ابن سفينة daga ummi salama ta ce cewa ita ta ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wani musulmi da wata musifa za ta same shi sai ya faɗa abin da Allah ya umarce shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ga Allah muke kuma gare shi mu muke komawa Allah ka, ka Allahumma ajurni Allah wato ajurni alqabi yace ajurni bil qasri wal maddi ajurni da ajurni حكاهما صاحب الأفعال وقال الأسمي وأكثر أهل اللغة هو مقصور لا يمد ومعناه ومعنى wato ajarahu Allah a atahu ajarahu hmm. wa jaza'a sabrihi wa hammihi fi musibati na'am Allahumma Allahumma ajurni fi musibati Allah ka bani lada a cikin wannan musifa tawa wa akhlif li huwa bi qat'i al hamza wa kasr al hmm. wa akhlif li khairan minha kuma ka mai min da abin da ya fita alkhairi illa akrama Allah lahu khairan minha face Allah ya maye masa da abin da ya fita alkhairi Ummu Salama ta ce Falamma mata Abu Salama yayin da Abu Salama ya rasu sai na ce ayyul muslimina khairun min Abi Salama to wane ne cikin musulmi da yafi Abu Salama alheri awwalu baitin hajira ila rasulillahi sallallahu alaihi wa farkon gida da ya hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai na faɗi wannan wato addu'a sai Allah ya musanya mun da manzon Allah sallallahu ta ce manzon Allah ya turo min hatib ibn abi balta'a yana yana neman aure na gare shi sai na ce ni ina da ya wato za ta zamanto masa agola kenan wa ana zayur kuma ni ne tsananin kishi ce sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce to ita yarta wani da an yi to muna za mu roƙi Allah muna roƙon Allah ya wadatar da ita gabarinta wato ya zamanto ba ita za ta ɗauki nauyin kula da ita ba Hmm. kuma zan roƙi Allah ya tafiyar da wannan kishin don ya nuna cewa kishi aibi ne kenan duk da ba a yi musu rarauka a kai amma kuma a tsarkake zuciya daga gare shi abu da ne hmm. Hmm. kafin abu salama ya rasu ba shi da ya rasu din sai ta ce to ina za ta samu a mutum cikin musulmi da ya fi abu salama sai dai ta faɗa sai dai ta yi addu'a tana mai gaskata saboda ba ta taɓa halarto annabi sallallahu alaihi wasallam a'a a'a ai wannan ta wannan riwayar nasa'i ah. wanda ina faɗan wannan na batun kishi ne ah. na batun kishin ne amma wannan ai da ya nemi hudu da ya neme ta da aure shine ta kawo wannan uzuri shine yace zai mata addu'a to kuma ita ta ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mata Allahumma rabban nabi ighfir li dhanbi wa azhib ghaiba qalbi wa ajirni min mudhillatil fitani ma afaitani cewa Allah wato ubangijin annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ka gafarta zunubaina ka tafiyar da zafin zuciyata kuma ka tsirar da ni daga fitinu masu batarwa sun ce wannan yana daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kan Allah ya tafiyar da kishin nata tunda ghaibul qalb ai shine muke kawo wannan kishi eh hadisin bai ce haka din ba amma kaga dai a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce ma sahabin da ya da ce masa tambaye ni ya ce murafaqataka fil janna sai ce tufa inni ala nafsika bi kasrati sujud hmm. ko da yayi masa addu'a yace to kai kuma ta gefen ka kai wannan hmm. so raka ummu salama ko da yayi mata addu'a ita kuma ta gefen ta kai wannan eh to shi yasa mata masu zafin kishi hmm. sun suka nemi shawara ta suka ce wai ya zafi da zafin kishin nan sai in tura musu wannan hadisi <laughs> eh eh, eh. shi ya ɗauki nauyin ai shiɗin ne eh ne a wata riwayar ai ya zo da kan cewar a wata riwayar shi yasa nake so in ga tafrizin hadisin wanda ya zo da cewar amma amma abin da kika ambata na 'ya'ya to 'ya'ya ina muni na'am ta yi magana shekaru mm, ka ga riwayar nisa'i faqalat amma kaga ita a riwayar nisa'i fa ba'atha ilaiha umar ibn al-khattab yaktubuha alayhi fa qalat akhbir eh? ba hatib ah, ba eh, amma wannan ai daga riwayar umar ibn abi salama ne an abi to kaga ai dan gida ne dan gida ne ibn umar ibn abi salama <laughs> eh tace akhbir wa anni musbiya وليس أحد من أوليائي شاهد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ارجع إليها فقل لها أما قولك إن امرأة غيرة فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك وأما قولك إن امرأة مصبية فستكفين صبيانك فستكفين صبيانك تند أي قا عمر ga umar ga zainab amma a nan kaga ai ibna ta ce ita ce zainab ɗin wa amma ƙauluki an laisa ahadun min auliya i shahid fa laisa ahadun min auliya iki shahidin wala ga'ib ya karahu zalik fa ƙalar linniha ya umar um fa zawwaj rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fa zawwajahu muktasar amma hukumul hadis da'if eh, wannan ne da'if saboda Uh, ne raunin hadisin muhammad bin isma'il ibn ibrahim zai sani ibn umar ibn abi salama shi ne alaikum salam ah. ga barin karanta muku ga riwayar afon a gani ah, amma ma zakarti min al fa sofa yuzhibuhu Allahu azza wa jalla minki wa amma ma zakarti min as فقد أصابني مثل الذي أصابك وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم سلمة قد فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قل نعم rarauka <laughs> ko? rarauka eh? ba kishi ba ne a bayan ne na faɗa tun ɗazu ne na faɗe ta aiko rarauka shi ne dai kamar zargi eh? wato ba kama su da laifi ba eh ba wani abu ne wanda yake za a kama eh rarauka wato zargi eh eh kai kuka ko? ba na da wani abu mm, shi ne rarauka shi ne rarauka eh eh a <laughs> eh? complain complain kuka ne a kai kuka ne kan kara ba a zargin su mm. ba a zargin su قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة نعم عن سعد بن سعيد دقا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير نعم ابن أفلح ابن نعم عمر بن كثير ابن أفلح يا زن تامون أنا سمعت ابن سفينة يحدث ناجي ابن سفينة ينازن زنتاوا أنه سمع أم سلمة شوى صلى الله عليه وسلم تقول ياجي أم سلمة ابن سفينة شيني عمر ابن سفينة الهاشمي مولاه مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل مولى أم سلمة البخاري إسناده مجهول أبو حاتم الرازي شيخ أبو زرعة صدوق ابن حبان يخطئ الذهبي إسناده مجهول ابن حجر يتي صدوق ابن عدي يتي له أحاديث أفراد لا تروى إلا من طريق إلا من طريق إلا من طريق برية عن أبيه نعم سيطة بخاري إسناده مجهول تابع نعم نعم, نعم. shine dai ma a wancan isnadin an ibn safina umar ibn safina mhm. nabi cewa ya ji um sallama matar annabi sallallahu alaihi wa sallam tana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani bawa da musiba za ta same shi sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni ko kuma Allahumma ajurni da mm, mm. Allah yi mun ka bani lada a cikin wannan musifa tawa kuma ka musanya min ita da abin da ya fita alheri face Allah ya bashi lada a wannan musifa ta ta kuma Allah ya musanya masa abin da ya fi alheri daga gare ta ta ce فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عند أبو سلمة يا رسول سينا كما يند من الله صلى الله عليه وسلم يا sai Allah ya musanya mun da abin da wanda ya fi shi alheri shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي نعم عبد الله بن نمير الحمداني قال حدثنا سعد بن سعيد سعد بن سعيد تامنا قال عمر yana nufin Umar ibn Kafir ibn Afla ya ruwaito daga ibn Safina to ka ganin sai yace maula ummi salama shi yasa aka ce qila maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qila maula ummi salama daga ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi da kwatankwacin hadisin abi usama ya ƙara a nasa hadisin ta ce yayin da abu salama ya rasu sai na ce wani ne ya fi abu salama a tsere sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya yi mun wato sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya azama a cikin zuciya ta sai na faɗi wannan addu'ar sai ta ce ta ce sai na auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am babu ma yuqalu inda al-marid wal abinda ake fada a wajen mara lafiya da kuma wajen wanda mutuwa ta zo masa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وأبو كريب ده أبو كريب قال سكتشي حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير عن الأعمش ده الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق ده الشقيق ابن سلمة عن أم سلمة ده أم سلمة قالت ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka halarci idan kuka zo wajen mara lafiya ko kuma a almayyid wanda yake mutuwa ta zo masa to ku faɗi alheri domin mala'iku suna yin amini suna yin amin akan abin da kuke faɗi ta ce yayin da abu salama ya rasu sai na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulallah abu salama fa ya rasu to saboda shi abu salama dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam ne minar raza'a eh, sun sha nono tare hmm. yace ce to ce Allah ka gafarta masa Allah ka gafarta min ka da shi kuma ka kawo min kyakkyawan baya wato daga gare shi kyakkyawa wato abinda zai biyo baya ta ce sai na faɗa sai Allah ya musanya mun wato ya zo mun a bayansa wanda yake shine mafi alheri a gare ni daga gare shi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan ke cewa kenan yana daga cikin sunna yin wannan addu'ar bayan rasuwa ga wanda aka yi masa rashi musamman in ya zamanto wanda yake a yana tsaye a kansa ne kamar mahaifi ko kamar mahaifiya ko kamar miji mm. wa a min minhu ba hasana mm. wato kayan shi ne dai kamar yadda muke faɗa Allah ya kyauta baya ya kyauta bayansa eh Allah ya kyauta bayansa to su yan bayan ce Allah ka sanya bayansa din gare ni ya zama to kyakkyawan baya mm. na'am باب في غماض الميت والدعاء له إذا باب wato igmabul الميت rufe idan mamaci bayan ya rasu da kuma yi masa yin addu'a a gare shi idan hudura idan aka halarto wato fitar ransa ala haddathani zuhair ibn harb ya ibn harb ya zanta min hadisi ala haddathana muawiya ibn amr na'am ibn amr قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري أبو إسحاق الفزاري أذن تامنا حديثي عن خالد بن الحذاء دق خالد بن الحذاء عن أبي كلابة دق أبو قلابة الجرمي عن قبيصة بن ذؤيب دق قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة دق أم سلمة قالت ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shigo wajen abu salama alhali idanunsa sun kafe sai ya rufe masa ganin nasa sun makala sannan ya ce shi shi rai idan aka ɗauke shi sai ido ya bi shi sai mutane daga cikin iyalansa suka yi kururuwa sai ya ce la tad'u ala anfusikum illa bi khair to kada ku yi mummunan addu'a akan kawukan ku kada ku yi addu'a sai da sai da alkhairi innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun domin mala'iku suna yin amin akan abin da kuke faɗa kuma qala sannan yace Allahumma ighfir li abi salama Allah ka gafarta ma Abu Salama warfa darajatahu fil mahdiyyin ka dauka darajarsa a cikin shiryayyin bayi wa nufu fi aqlihi min al-ghabirin fi aqlihi fil ghabirin Mm, kuma ka maye masa wato a cikin bayansa a cikin waɗanda yake suka yi saura kuma ka gafarta mana da shi ya ubangijin talikai ka yalwata masa a cikin kabarinsa kuma ka haskaka masa a ciki wannan tun kafin abin ne shi kenan eh, a lokacin da mamaci bayan ya cika cewa addu'a ake masa irin addu'ar da za a yi masa kenan cewa lokaci ne kenan da ake masa addu'a saboda mala'iku suna cewa amin da ajiye shi kan a tafi wajen shiga da irin ta za a yi masa shi kansa din a shigo wajen sa din bayan ya rasu din kenan haka wani yana da asali tun daga shi an kira shi ya ji musamman dai a waɗanda suke jagorori da mutanen kirki sai su zo to kuma musamman dai ganin lokacin da aka ce din mala'iku suna ta amini a lokacin akan addu'a eh, da kuma kwadaitarwa da kan musamman mata da 'yan gida eh, su iyalan kafi kururuwa da faɗan abin da bai dace ba saboda kasancewar ta aminin mala'iku nan a lokacin to kare zamanto yana daga cikin abin nan a eh, kada zama ta yana daga cikin nudba ko a wani mustanadin faɗan alherin su eh? ai mana iku eh, ta'amin akan addu'a yu nuna. ba wai su ba shaida su ake nema ba amin din su ake nema <laughs> ko ba haka ba ai eh, eh amin din shine abin ne ma now alhaji ibrahim hmm. eh za ka iya za ka iya dare hmm. bigire ne da ake addu'a kafin abin yi shi hmm. wa wato ka zamanto khalifansa ka zamanto kai ne mai maye masa fi ahalihi a cikin fi aqibihi a cikin wato yan bayansa wanda suke yan baya fil ghabirin a cikin waɗanda suke saura hmm, ay al ghabirin illa ma ato kanat min al ghabirin al baqi cikin waɗanda suke saura wato ya zamanto kan cewa Allah ka zamanto kai ne khalifansa hmm, addu'a ce mai muhimmanci eh, mala'iku kuma suna cewa amin a lokacin sai zama to baya nan amma Allah sai tayar masa da wanda zai kula da bayansa illa mar'atu kanat min al-ghabirin min al baqina fi fi al-azab kenan amma wannan al-ghabirin fi al-haya wanda suke saura a cikin rayuwa sai ba da mamaki na'am ko ba laifi wannan ta to cikin juzu'in addu'ar da ake mamaci cikin addu'ar sallar gawa cewa ita ma a ƙara ta a ciki mm. eh, da kuma Allahumma sahlahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi kaga ai bata cikin waccan addu'ar ta hadisin da zamu karanta amma kaga za a iya ƙara ta addu'a tun da babu wani lafazi da aka tsaya tun da shi ma wancan kamar da zamu gani hadisin da ce wa kana min du'a'i daga addu'arsa mm. Mm. نعم قال وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي نعم محمد بن موسى القطان الواسطي وانيني وانا محمد بن موسى القطان الواسطي أبو جعفر الواسطي ابن عمة أحمد بن سنان محمد بن موسى القطان الواسطي صدوق حدثنا المثنى ابن معاذ ابن معاذ نعم مثنى ابن معاذ ابن معاذ قال حدثنا ابي شيني معاذ ابن معاذ الانبري قال حدثنا عبيد الله بن الحسن قال حدثنا خالد الهزاء نعم بهذا الاسناد ده wannan isnadin kwatan kwacin sa غير انه قال sai dai shi ana sa hadisin sai ya ce wahlufu fi tarikatihi kamai masa a cikin tarikarsa abar da ya bari kuma ya ce a cikin hadisin nasa ausi lahu Allah ka yalwata masa a cikin kabarin ta maimakon wa sahlahu duk dai ma'anar su ɗaya bai ce istahlahu ka yalwata masa ba ya ƙara a nasa hadisin a khalidun al-hazza ya ce da kuma wata addu'a sabi'atun ta bakwai na fituha na manta ta tunda ka ga har sun kirga kenan Allahumma ighfir li abi salama warfa darajatahu fil mahdiyyin واخلوف في أبده في الغابر واغفر لنا وله يا رب العالمين وصاله في قبره ونور له فيه شدع to ta din shi yace ya manta na'am wannan shi ma min afrad muslim baya cikin bukhari na'am babun fi shukhus basr al-mayyit a cikin wato ganin almayyit ne wanda ya rasu ya tuba'u nafsahu ganin nasa yana bin wato ransa na'am قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق هذا انت منا شيني الصنعاني قال اخبرنا ابن جريج ابا عبد الملك ابن جريج عن العلاء بن يعقوب دقا العلاء بن يعقوب ya ce babana ya zanta min shine yaqub ah, cewa ya ji abu huraira yana faɗa abdurrahman ibn yaqub ke ba yaqub ɗin ba manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kwa ganin mutum idan ya mutu sai ganinsa wato ya ɗaukaka bai dawo ba wato ya kafe ya sama alu bala suka ce a'a muna gani sai ya ce to wannan shine lokacin da ganin sa yake kallon ruhinsa yake kallon ransa kaga kai hakikanin ka <laughs> ganin da ba ka taɓa ba da labari ba kenan amma gashi shi mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da Allah da asrar yake eh. to wannan kaɗai ya isa ya sa mutum ma wato ya tawalu ga Allah kai hakikatan kai baka san kai menene ainihin ran naka ba waye kai sai lokacin ba ka ba da labari ba amin na'am Kuma wannan hadisi dai Qutaybah ibn Sa'id ya zanta mana shi na'am Abdulaziz ya zanta mana yana nufin addarawar di daga al'ala da wannan isnadin babul bukai alal mayyit babul alal mayyit yin kuka wato akan mamaci yin kuka na wato na bakin cikin rabuwa da mamaci قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير ده ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ده إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي عن ابن عيينة دكا نوسو ده ابن عيينة سفيان كينا قال ابن نمير ابن نمير يتي أحديث سا حدثنا سفيان يتي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح ده ابن أبي نجيح شيني عبد الله ده بابنسا أبو نجيح ده عبيد بن عمير قال ya ce ummu salama ta ce yayin da abu salama ya rasu sai na ce bako bako a ƙasa ta baki tunda shi dan makka ne kuma ya zo ya rasu a makka a madina tunda a farkon hijira ne na'am zan yi masa kuka irin kukan da za a rinka yin zance a kansa za a ba da labarinsa daga ubaidu min umair ya ce eh, mu sake mu je Ummu Salama ta ce, yayin da Abu Salama ya rasu, sai na ce gashi bako a cikin ƙasa wadda take bakuwa, to ni ko sai na yi masa kuka kukan da za a rinka ba da labarinsa. Kun ga wannan wato a bisa al'adar jahiliya kenan. wato don mutum ya nuna bakin cikin da za a rinka ce a shaida cewa eh da eh, gani shi da irin cewar in arba'in ya zo a tuna da shi idan ya shekara a tuna da shi wanda dai dai a faɗa kan cewa ba a manta da shi ba duk al'adar jahiliya mhm. kun gani shi yasa fa'idan wannan yuta haddasu an da za a ba da labarin abu eh eh? Ah. Hmm. eh har mazan ma a ce ai kun ga ai kun ga irin wance irin kukan da ta yi hmm. Hmm. kuntu kad tahayyatu lil bukai alaihi to na kasance nayi shirin yi masa kuka sai ga wata mace ta taho daga al'awali daga can gefe karshen madina wajen kuba tana so ta yi min gudumawa sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fuskance ta ya ce kina so yanzu kina nufin ki shigar da shaidan gidan da Allah ya fitar da shi daga gare shi hmm. har sau biyu wato gidan Abu Salama din saboda imani Allah ya fitar da shi ɗan kuma zaki shigar da shi fa kafaftu anil buka'i sai na kame gabarin yin wannan kuka sai ban yi kuka ba wato ana nufin irin kukan da hmm. suke yi na kukan kera na قال حدثنا ابو كامل الجادري نعم قال حدثنا حماد حماد بن زيد عن ابن زيد عن عاصم بن الاحول ابن سليمان دقى ابي عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مول دقى اسامه بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتي من كسن منا وجم من زن الله صلى الله عليه وسلم فارسلت إليه إلى مناته تدعوه سيد دقى تشكين آئنسة تتورو تتورو wajensa tana kiransa tana ba shi labari cewa cewa wani jariri nata ko ɗanta yana cikin halin rasuwa sai ya ce mu jakadan da ya zo ka koma mata ka ba ta labari abinda Allah ya ɗauka nasa ne abinda ya bayar ma nasa ne kowane abu a wajensa yana da ajali abin abbato don haka ka umarce ta ta yi haƙuri ta nemi ladanta wajen Allah sai shi dai wannan jakadan ya dawo ya ce to ita fa ta yi magiya lallai ka zo mata ya ce sai annab sallallahu alaihi wasallam ya miƙe sa'ad ibn mu'az ya miƙe tare da shi da mu'az ibn jabal ni ma na tafi tare da su in ji usama sai aka ɗaukaka aka ɗauko yaron zuwa gare shi wato ransa yana sauti kamar wato tana cikin wato salkar ruwa ne sai hawaye suka kwarara daga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa'ad ya ce masa menene wannan ya rasulullah sai ya ce wannan rahama ce tausayi ne da Allah ya sanya a cikin zukatan bayinsa Allah kaɗai yana jin kan daga cikin bayinsa yana jin kan masu jin kan yi to wato wanda yake nuna bambanci tsakanin kukan da ake mamaci da wanda ba a yi masa kuka wanda yake na rahama na tausayi na jin kai wanda na kwararar hawaye babu laifi a gare shi amma kukan da za a rinka kururuwa ana wannan kukan kera da faɗan maganganu na mutu na lalace ko ina ga mai wani eh, to wannan shine aka haramta mhm. mhm. shi wani محمد بن عبد الله بن نمير na'am ibn fudail ya zanta mana yawar Hawar sanadi muhammad na'am na abu muawiya ta zarir dukkaninsu daga asimin al'ahwal da wannan isnadin sai dai hadisin hamad ya fi cika kuma ya fi tsawo قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى السدفي السدفي نعم وعمر بن سواد العامري ده عمرو بن سواد العامري قال سكتي اخبرنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن عمرو بن الحارث المصري عن سعيد بن الحارث ده سعيد بن الحارث الانصاري عن عبد الله بن عمر ده عبد الله بن عمر قال yace Sa'ad ibn Ubada ya kawo masa wani kuka yayi rashin lafiya sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo domin ya duba shi ya masa dubiya tare da Abdurrahman ibn Auf da sa'id ibn Abi Waqqas da Abdullah ibn Mas'ud yayin da ya shiga wajensa sai ya same shi ya suma sai ya ce suka ce yara sai ya ce yara su ne sai ya ce a'a ya rasulallah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka yayin da mutane suka ga kukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ma suka yi kuka sai ya ce ba kwa ji Allah baya yin azaba da wato hawayen idanu wala da bakin cikin zuciya sai dai yana yin azaba da wannan ya yi ishara ya zuwa ga harshensa ko kuma ya ji kai ya azaba idan mutum ya faɗa abin da bai dace ba ya ji kai idan ya yi addu'a da kyakkyawa da harshe سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم